yanzu da muke magana daren litinin ne daidai da daren ashirin da bakwai ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da biyu daidai da ashirin da uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha daya wannan shine kasar na dari biyu da ashirin da hudu daga cikin jeren giyar tutukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin isma'il al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi har yanzu ba mu gushe ba muna cikin kitabu tahajjudi wato ibadojin da ake yi da daddare imma a yi su bayan an yi bacci an tashi ko kuma a yi su kafin a yi bacci saboda tsoron kar a kasa tashi domin yin su a lokacin da ya fi dacewa a jiya mun kwana a babi na sha shida da imamul bukhari ya ce babu kiyamin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama billaili fi ramadana wa ghairi babin da ke bayani akan ibadoji da manzon Allah yake tashi da daddare a cikin watan azumi da kuma waɗansu kwanaki ko watanni waɗanda ba a watan azumi ba abinda wannan babi ke karantar da mu shine na daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama tashi da daddare domin ya yi ibadoji waɗannan ainihin ibadoji a cikin watan azumi ne ko ba a watan azumi ba don haka yana daga cikin ainihin al'ada dai da mutane suka mayar cewa da watan azumi ne ake kamewa daga abubuwan da Allah ya haramta da rana in dare ya yi kuma a je a ɓarke a goge raini a yi kafara duk abin da ba a yi da rana ba wannan kuskure ne kamar yadda mutane suka ɗauka cewa da daddare shine lokacin da ake tattaruwa a yi ibada a cikin azumi idan azumi ya wuce babu sauran yin ibadoji tare da cewa shi addinin musulunci tarbiyya yake so ya baka ta wata guda wadda za ta guzurantar da kai a bisa irin wannan tarbiyya ta sauran abin da ya rage na watanni goma sha ɗaya saboda haka imam al-bukhari nan yake kawo mana tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da cewa a rayuwar shi ko a watan azumi ko ba a watan azumi ba yana yin sallolin dare hadisin farko da imam al-bukhari ya kawo daga babban malamin shi abdullahi ibn yusuf at-tinnisi almajirin imam malik shi ko ya karbo wannan hadisi daga ainihin malamin shi imam malik muka ji dai hadisi ya tike har kan uwar mumine a sayyida aisha Allah ya kara mata yarda a inda wani almajirinta mai suna abu salamata dan abdurrahman ya tambaye ta ta ba shi labari dangane da yadda annabi yake sallah a cikin watan azumi sai ta ce to ai shi annabi ba wai da azumi ne kaɗai yake sallolin dare ba ko da azumi ko ba da watan azumi ba baya wuce raka'a goma sha ɗaya to sai ta fara kwatanta mai yadda yake gabatar da sha ɗaya fassarar sha ɗayan yaya ake yin su sai ta ce in yi hudu sai ya sallama ya sake hudu sai ya sallama ya sake yin uku sai ya sallama ta ce kar ma ka tambayi tsawonsu da kyansu wato dogaye ne kuma kyawawa ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wannan hadisi ya zo da wasu mas'aloli waɗanda daga ciki ita kanta Aisha sai ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya manzon Allah kana yin bacci ne kafin kai wutiri ma'ana sai ka yi bacci sannan ka tashi kai wutiri to sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai bai amsa mata asalin abin da ta tambaya ba sai kokarin gyara mata wani tunani shine tana tunanin annabi yana bacci ne irin bacci na sauran mutane sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya Aisha ai idanuwa na <clears throat> su ne kadai suke bacci amma zuciyata ba ta bacci haka barin karanto mana wannan hadisi saboda fa'ida ta tabbata ainihin sake fassara mana shi tun da muka ji takaitaccen bayani dangane da shi imam ya ce haddasa na abdullah ibn yusufa qala akhbarana malik an sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abi salamah ibn abd الرحمن أنه أخبره أنه سأل radiyallahu anha الله عنها salatu كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل, فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني tanamani wala yanamu qalbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu salamata dan abdurrahman annahu akhbarahu annahu sa'ala aisha radiyallahu anha abu salama dan abdurrahman ne ya ba da labari ga almajirin shi mai suna sa'idu ɗan abi sa'idin al-maqburi yace ya tambayi tashi malamar aisha yaya ne sallar manzon Allah ta kasance cikin watan azumi sai aisha ta ce ai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama baya karawa fiye da raka'a goma sha ɗaya a watan azumi ne ko ba a watan azumi ba domin in yi raka'a hudu sai ya sallama kar ma ka tambayi yadda kyawun su da tsawon su yake sun mai salli arba'an tace sai kuma ya sake raka'a hudu fala sal an husnihinna wa tulihinna ba sai ka tambayi yadda yake tsawaita su da yadda yake kyautata su sannan sai ta ce mai salli salasan sannan sai raka uku qalat aisha to aisha da ta ji manzon Allah sallallahu wato <clears throat> da ta gama bada labari ga wannan almajiri nata sai ta ce to fa qultu wata rana sai na ce ya rasulullah ya manzon Allah atanamu qabla an tutira kana yin bacci ne kafin kai wutiri fa qala sai ce ya aisha inna aynayya tanamani wala la yanamu qalbi ai idanuwa na ne suke bacci zuciyata ba ta bacci da wannan hadisi malamai suka tabbatar da cewa lallai ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba a watan azumi ne kadai yake tashi yake ibada ba saboda mun gabatar da wasu dalilai in ba ku manta ba a baya waɗanda waɗannan dalilai suke tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki da ya shar'anta wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ibadoji musamman ibadojin dare sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya ce wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan laka da daddare ka rinka tashi kana yin ibadoji na nafila ƙari ne Allah ya ɗora maka akan sauran abin da ya ɗora wa bayi yanzu anan Allah ce mishi wa minan laili da daddare bai ce wa min layali ramadan ba bai ce mishi a daren azumi ba ce mai yadda daddare saboda haka kowane dare manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana tashi yana yin ibada kamar yadda ayar take nuni zuwa gare shi nan ne da Aisha ta tambayi wannan matsala sai kuma annabi ya fitar da wata mu'jiza tashi sallallahu alaihi wa alihi sallam cewa ai idanuwan shi ne suke bacci amma zuciyar shi bata bacci na fassara mai ake nufi da wannan ma'anar a inda nake cewa abinda hadisi yake nufi shine ido in yi bacci zuciya ta yi bacci to shine abubuwan da ke kewaye da wannan gangar jikin mai gangar jikin ba zai san me yake faruwa ba saboda yadda idan yake a rufe haka zuciyar take a danne ko kun fahimta amma in ya zama kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake idanuwan ne a rufe amma zuciyar a buɗe take kamar yadda idanuwan suke a lokacin da suke buɗaɗɗu saboda haka duk abin da ke faruwa kewaye da shi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana sane da haka ina fata an gane sai aka gangaro da wata tambaya cewa to in haka ne ko ya akai kuma gashi hadisi ya zo a cikin nan bukhari da muslim da muwatta cewa annabi ya taba kwanciya shi da sahabbai bilal yana gadi bacci ya dauke bilal gaba ɗayan su bacci ya dauke su har lokacin asuba yayi ba su sallah asuba ba har lokaci ya wuce ba su sallah ba har rana ta fito sai da hantsi ya fara bugun su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama farkon wanda ya tashi sannan aka samu sauran jama'a aka tashe su na daga cikin hanyoyin da zan iya ba da ansa a ƙarƙashin wannan tambayar ita ce na farko dai a nan duk da wannan mu'ujiza da Allah ya baiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam amma ba ta hana kuma Allah ya mu'amalance shi a matsayin shi na mutum ba shine ɗabi'un da ka iya samun mutum kuma su same shi shine duk da wannan mu'ujiza ba za ta hana kuma makara ba domin makara ɗabi'a ce cikin ɗabi'un ɗan adam to duk wa dan adam ma jaza alal misli fa jaizun alal mumathil duk abin da ya yiwu ga wani dan adam zai iya yiwa ga wani dan adam din in dai har abu ne na dabi'a ko kun fahimta jama'a shi yasa kaji Allah ya ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam sai ce khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to mecece mumasala da ke tsakanin halitta Adam da halitta Isa tare da cewa kowa ya san adamu ne aka yi shi da ƙasa amma shi kuma isa fa daga jikin wata budurwa ne aka ainihin yi busa amma mumasalar ita ce tun da dai adam mutum ne isa mutum ne to dukkan su biyun ya halice su da kalmar kunne. amma yaya kundin kauniyarta ta kasance to kundin isa ta kasance ta hanyar busa ne a cikin wata budurwa kundin adam ta kasance ta hanyar kwaba wata ƙasa ne da hura rai a ciki ko kun fahimta jama'a kamar yadda yake yanzu mutane za su iya wannan ginin aljanu ma kuma za su iya yi ƙarshe dai amma a samu gini gashi to ya aka gini ya kasantu ya zama mutane ne suka yi nan kuma aljanu ne suka yi ko kuma ginin an yi shi ne ta hanyar wannan ya dora kaza wannan ya dora kaza sai a ce to ga wata na'ura kuma wadda ita ma tana yin wannan ƙarshen aka yi ginin duk sai a gade gini ne ya aka yi gini ya kasance hanyoyin kasantuwar daban amma kuma ginin da ya waye gari ya zama abu ɗaya don haka in ka kalli annabi adam za ga mutum ne tsaf in ka kalli isa za ga mutum ne tsaf amma yaya suka kasance sun kasance ne da kun to yaya kundin yi aiki to kauniyar kundin adam kun ji yadda take kauniyar kundin isa ga yadda take amma kuma kaga sai ya ce me inna masala isa inda allahi ka masali adam abin da yasa ita ayar ta zo ne don ta ture aƙidar cewa isa ɗan allah ne don kaɗai ba shi da uba sai allah ya ce to adamu kuma fa da yake ba shi da uwa ba shi da uba saboda haka idan kun fahimci wannan da kyau tunda dai har kowa na iya makara cikin mutane to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma ɗaya daga cikin su ne yana iya makara ɗaya kenan na biyu kuma in muka taho amsa dai har wa yau dangane da wannan hadisin kai tsaye sai mu ce ya kaga a hadisin sai aka ce shine ya fara farkawa a lokacin da ɗimin hantsi ya fara bugun shi kaga kenan dalili ne akan shi din yana fadake ta zuci amma idanuwan ne suke bacci don haka lokacin da zai zama ɗimi ya bugi kowa bai ji ba amma shi sai ya fara ji wallahu alam wannan shine iya abin da zan iya bada amsa a yanzu mai yiwa nan gaban Allah ya kai mu kan wannan hadisin za mu ƙara bincike mu ƙara tattaunawa dangane da matsala amma dai shi wannan hadisi na Aisha ya zo ne don ya bayyana wata mu'jiza ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wadda huwa majbulun alaiha Allah ya halicce shi da ita ita ce shi in yana bacci zuciyar shi a faɗake take kamar yadda take a faɗake in idan shi biyu wata kissa idan ta tabbata wallahu ta'ala a'lam bi sihhatiha wasu malamai suka ce ba annabi ba dukkan annabawa ma haka suke sai suka kawo ta a cikin kissa annabi Musa lokacin da aka aika mishi da ya fada fir'auna yazo fada fir'auna aka je aka kira bokaye da yan tsubbu da yan sihiri to a lokacin nan sai aka ce cikin bokaye da fir'auna ya aika musu gayyata akwai wani tsoho ya zo fir'auna na neman shi za a yi mukabala da annabi musa su za su tsaya a madadin fir'auna sai shi tsohon ya ce wa yashi shi ya tsufa ba zai samu tafiya ba amma sai ya shirya ta da layu da kambu da duk kayan da ake aikin tsubudin da rufa'idu da sauransu ya ce ta tafi amma in ta je kafin ta shiga mukabalar ka yi ƙoƙarin lura da wannan mutum da za a yi muƙabala da shi idan har annabi ne da gaske ya ce to annabawa suna da sanda idan har ta same shi da sandar yana bacci ta yi ƙoƙarin ɗauke sandar idan har ta ɗauke sandar bai farka ba sai ce mata to ta shiga muƙabalar don maƙaryaci ne ba annabi ba domin in annabi ne to idan ne ke bacci zuciyar a faɗake take don haka da zarar ya ji motsin an janya abin da ke tare da shi zai buɗe ido a yadda aka ba da kissa sai aka ce lokacin da ta je ku sai ta samu annabi musa na bacci da ta je sai ta yi ƙoƙarin ɗauke sanda sai ya dafa a bashi shikenan sai ta dawo da kayanta ba ta shiga muƙabala ba idan har wannan kissa ta inganta to kun ji ta tabbata cewa ba annabi ne kadai ba ina fata an gane ba annabi ne kadai ba yake da wannan mu'jizar amma ba za mu iya tabbatar da kissan nan ba don malaman tafsiri ne suke faɗin ta kuma gaskiya saboda Allah ni dai ban tsaya na yi mata wani bincike na musamman don gano ina ne asalinta ko rashin asalinta ba don haka ƙoƙarin haɗa ta tare da wannan abin da ya tabbata cikin sahihul bukhari wanda yake cewa inna ainayya idanuwa na ni kaga bai ce inna uyuna na ma'sharal anbiya bai ce idanuwan mu annabawa suna bacci zukatan mu ba sa bacci ba sai ce nashi don haka sai mu takaito akan abin da muka san ya tabbata in muka wasala bincike muka ci gaba da bincike har muka gano asalin waccan isar in ta tabbata to sai mu ce anan annabi yana faɗi game da kanshi ne kuma ta tabbata ma akan sauran annabawa in bata tabbata ba sai mu ce to ya tabbata cewa annabi ne kadai da wannan mu'jiza sauran annabawa haka bai zo ta hanyar da za a iya tabbatarwa ba Allah madaukakin sarki ya taimaka قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت هشام دان أروى أخبرني أبي babana ya bani hadisi baban nashi shine urwatu dan zubair shi urwatu dan zubair ɗane a wurin aisha ta hanyar nana asma'u ita kuma asma'u yar aisha ce ubansu ɗaya wa kowa da tata shi shine ainihin shi wannan ainihin wato ɗa na Aisha wato ɗanyarta yake cewa ya karɓi wannan hadisi daga ainihin wato gaggon shi Aisha qalat tace ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama yaqra'u fi shay'in min salati al-layli jalisan tunda nake ban taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta ma'ana yana karatun komai a sallar dare a zauna ba hatta iza kabira har sai da ya manyanta shekaru suka yi yawa a kan shi kara a jalisan sannan ya fara karatu a zaune amma sallah ko yaushe a tsaye yake a bashi ban taba ganin shi yana yin sallah a zaune yana karatun sallar a zaune ba har sai da ya manyanta abinda aisha ta faɗi kenan sai ta yi amfani da kalmar kabira in aka ce kabira ku kiyaye ba aka yi mata kasara ana nufin manyanta na shekaru in aka ce kabura ana nufin girman abu girman na muni ko kuma abin da za ka je maka nauyi kabura makatan inda Allahi kaga kabura makatan inda Allahi an kulu mala ta alamu mala ta taf'alu abin ya yi girma yana da nauyi a wurin Allah ku rinka faɗin abin da ba za ku aikata ba sai ce kaga kabura amma kabira fa to bisi na na bisinni na shekaru ne shine ibnu maliki yake cewa <clears throat> kabirtu bi kasril ba'i fi sinni wajibu in aka ce kabirtu ba'un yace aka mata kasara yace to fi sinni wajibu a wajen shekaru kenan shine dole sai a ce kabira in aka ce kuwa kabura to abin ya yi nauyi ya girma ya munana ina fatan an iya tantancewa ta ce to ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karanta wani abu a zaune ba har sai da ya manyanta fa iza baqiya alaihi min as-surati 30 aw 40 aya qama sun thumma raka'a sai Aisha ta ce in annabi ya karatu a lokacin da ya manyanta kenan in ya karanta sura a zaune ya rage saura ayoyi talatin ko arba'in to sai ya tashi sai ya ƙarasa karatunsu a tsaye sannan sai ruku kun ji wannan hadisi na aisha idan ka fahimci hadisin da kyau kuma ya yi karo da wani hadisin nata wanda wani almajirin nata shi ma ya rawaito don anan tana cewa ba ta taɓa ganin manzon Allah na karanta komai a zaune a sallar dare ba za mu zo mu tattauna wannan mas'ala, insha Allah ta'ala amma kafin nan barin mu waiwaye hadisin baya tukuna hadisin ta da take cewa ko a azumi ko ba azumi ba annabi yana yin raka'a goma sha ɗaya kuma baya ƙarawa Ibn hajirin yake cewa wa fil hadisi dalalatun na anna صلاته kanat mutasawiyatan fi jami'is sana. wannan hadisi yana nuni karara cewa sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta kasance a dukkan shekara daidai wa daida take ba wai kamar yadda kuke yi ba da watan azumi a rinka yin shafa'i da wutiri da tarawihi ana yin raka'a sha ɗaya wasu ma su bid'a su kai zuwa talatin ashirin da makamantansu in azumi ya dawo kuma ya wuce a dawo ana yin shafa'i da wutiri raka'a uku ko kuma a daina gaba daya abin da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sallar shi duk gaba ɗayan shekara daidai da juna ce da azumi ko ba azumi ba baya wuce raka'a sha ɗaya amma cewar baya wucewa to baya nufin kuma sha ɗayan keke da keke ce ita kuma yakan rage wani lokacin yakan yi raka'a ɗaya wani lokacin yakan yi uku wani lokaci biyar ko bakwai ko tara amma dai baya wuce raka'a sha ɗaya sannan kuma baya ginuwa akan wata ka'ida kwaya ɗaya irin yadda ku kuka ginu duk wanda ya ce maka zai shafa'i da wutiri yanzu raka'a biyu zai yi sallama ya raka'a ɗaya ya sallama to wannan yana daga cikin kuskure gaskiya saboda Allah abin da ake so a babin aiki da sunna shine aiki da sunna din a bisa yadda kuma annabi ya aikata ta shine a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan yi raka'a daya daidai ne yakan yi uku daidai ne yakan yi biyar daidai ne yakan yi bakwai daidai ne yakan yi tara daidai ne yakan yi sha daya daidai ne amma baya wuce sha daya to haka kai ma ake so wannan lokacin kai wannan wancan lokacin kai wancan haka ake yi shine an yi kyakkyawan koyi din da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shine laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir amma in ya zama annabi yana yin nan yayi nan yayi nan in ka rike kwaya daya a wurin malamai fa a karkashin wannan ayar kai koyi amma ka muna na koyi ko kun fahimta jama'a ka muna na koyin don baka kyautata koyin ba amma kuma Allah cewa ya a kyautata koyin shine a kyautata yi yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi, idan ka zo cin abinci ka ce bismillah amma sai ka sa hannun hagu sai a ce kayi koyi da annabi amma ka munana shine annabin ya ce bismillah hannun dama yake sawa to kai sai ka munana amma a salatan fa da farko gashi kayi saboda haka ya kamata jama'a ku gane banda aiki da sunna amma sai ka yi ta yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake yi idan yanzu kai ba bahaushe ba ne sai kai sha'awar sanya kayan hausawa sai ka je ka siyo babban riga da yan ciki da wando da takalmi da kuma ainihin hula da ka zo sai ka kawo babban riga ka sai ka kawo jamfa kuma sai ka dora akan babban rigar ka yi koyi da hausawa ko ba kai ba ka yi amma ka muna na koyin da hausawa <laughs> ko ba haka ba ba wanda zai ce baka sa kayan hausawa ba amma sai da ka sa malin malin tukuna sannan sai ka kawo jamfa ka ɗaura da ka kawo rawani ka sa sai kuma ka kawo hula sai ka soka a sama ko an fahimta jama'a haka da ka sa takalmi kuma sai ka kawo safa ka ɗora ka a ka sa ko baka sa ba ka sa amma ka yadda hausa suke yi yawwa to haka fa abin yake kullun ta taɓurzar shi ne step number one matakin farko da ake rikici da mutane su yadda za su yi aiki da sunna in suka yadda kuma sai su ce to shi kenan za su yi amma ya annabi ya yi annabi ya aje gemu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ka ajage gemu ka yi sunna amma sai ka sassabe shi sai dawo kut ka munana koyi din da annabi sallallahu alaihi wasallam to ku ɗauki wannan irin misali sai ka ɗauko ainihin abubuwan sai ka sauya su daga yadda suke amma asalatan abubuwan kayi su sai a ce ba kai koyi da annabi sai a ce gaskiya ba kai ba dan ba bahaushen da zai ga inyamurin can ya sanya malin malin ya kawo jamfa ya dora ya daura rawani ya kawo hula ya soka kuma ya ce kai wannan yana sha'awa al'adunmu ya ce kaga wani sabon kamu dama sanyi ya buga haka ne ko ba ina fata an gane haka duk sanda ka aiki da sunna aka ce maka amma ga yadda ake aiki da ita sai ka ce a a jimillance za ka yi amma kuma kai ga yadda ka so ka yi to canza methodology canza kaifiya yadda annabi yake yi din to lalata ta ne gaba daya kun fahimta da kyau jama'a wannan shine abin da muke kiran ku zuwa gare shi shine salafiyancin ba mazhaba ce daga cikin mazhabobi guda hudu ba ɗariƙa ce ba ƙungiya ba ce amma bin sunna ne a bisa yadda ya bi din kamar yadda za ka je ƙasar yamurai ka ga suna irin wannan sa kaya su kawo malin malin su sa su kawo jamfa su sa in an wurin taro kuma a ce wannan ya yi shiga hausawa sai kai ta gwagwarmaya da su cewa ba haka hausawa suke ba sai a ce kana neman jayayya ba ga babban riga ba hausawa ba sa sa a ce ba ga jamfa ba a ce eh to me yayi sai a ce amma ba haka suke sawa ba sai a ce ta dalla ka rabu da mu ran da ya shigo cikin Hausa za su kalle shi yayi koyi da su to haka ran da aka tashi alkiyama in ka nufi wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai mala'iku su kada ka ce kiliya hannun hagu a kau da kai kau da kai sai annabi ya ce a basu a su mutane na ne sai a ce a baddalu wa ghayyaru sun yi aiki da abin amma sun canza format din ba su yi aiki da abin yadda yake ba saboda haka aiki da sunna dole ne kuma aiki da ita a yadda ya dole ne abubuwa biyu a daya kowa ya san wannan dan haka bin manhajin salafiyanci ba mustahabbi bane wajibi ne farilla ne in ba za ka bi shi ba gwamma maka zama kirista so ba abu ne wanda ake iya compromising ba ake iya sassautawa don mutane suna ganin cewa eh ai dai na zama ahlus sunna shikenan a'a sai ka zama ahlus sunna alal manhajiyyati salafiyyatil jadda wujuban lasta ibaba wajibi ne dole ne in kuma ba haka ba ahlus sunna in an tashi kiyama ka kada wurin annabi ba a san ka ba dan ba yi abin a yadda aka ce ba amma kai a wurinka ka yi abin kuma gaskiya ka amma ba yadda aka ce ba jama'a an fahimci haka da kyau to a dafa maka wake da shinkafa sai ka kawo miyar kuka ka zuba ka gani haka masu cin wake da shinkafa suke yi Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka ya kamata mutane su rinka fahimta waɗannan abubuwan saboda mun tashi muna da'awa mutanen ƙungiyoyi da ɗariƙu hassada ta rufe musu ido sai suke ganin wai girma ne muke nema sai suke ganin wai ƙungiya ce ake son kafawa ma'ana kafa ƙungiya kuma ya zama laifi ma'ana kenan kuma sanda kuka tashi gyara kenan ashe girma kuka nema asalin matsala shi ne duk abin da za ka karantar ka tsaya ka samu kyakkyawa ingantaccen ilimi a kan shi in ba haka ba shi ne wannan soki burutsun da muke faɗi nyamuri ya zo Kano ya sai malum malin da ya ciki da wando ya tafi Inugu nan zo wurin ɗaurin aure ya kawo malum malin din ya sa sai kuma ya kawo jamfa sai soka a ciki sai kuma ya fito a nemi shi murna ya yi shiga hausawa daga Kano ma ya siyo kayan duk wani bahaushe in ya gan shi ya ga motsatsi haka ne ko ba haka ba in ku ya taho gidan bikin hausawa cewa za a yi to ku sauri ku tara wani gashi nan sabon kamu ne jama'a kuna fahimta don haka waɗannan da ake cewa ahlus sunna ahlus sunna su ne waɗanda suka yi aiki da sunna din a bisa yadda take shi yasa Allah ya ƙayyade da cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun yace liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kaseera wanda duk yake fatan ya hadu da Allah lami lafiya ya kwaikwayi manzon Allah kwaikwayo na gaske kyakkyawan kwaikwayo haka duk wanda yake fatan ya je lahira lafiya kalau to yi wa manzon Allah kyakkyawan koyi saboda haka kaga waɗannan salloli da Aisha take faɗi ai ba a za su haban nan suke tsayawa suke bayani dalla dalla ba dan suna son ne a yi abin yadda yake kuma haka ba sai ta ce ya raka a goma sha ɗaya je ka duk yadda kai kayi amma sai da ta faɗi sha ɗayan yaya ya yi su a wani wuri abdullahi dan abbas shi ma ya ce annabi ya yi raka'a sha ɗaya shi kuma sai ya ce annabi ya biyu ya sallama ya biyu ya sallama ya sake biyu ya sallama ya sake biyu ya sallama ya sake biyu ya sallama sai ya ɗaya sai ya sallama ka ji kuma yanzu wata kaifiyar to yanzu tun da nan sahabiya ta faɗa ta ga sha ɗaya ɗin ya kasafta ta uku hudu hudu uku nan kuma sahabi ya ce ya gani sha ɗaya ɗin ya kasafta ta shida shine ya yi biyu ya sallama har so biyar sannan ya yi ɗaya ya sallama to in ka ɗauki wannan kaifiyar kai kayi daidai in ka ɗauki waccan kaifiyar kai kayi daidai me yasa saboda duk an samo daga sahabbai amma inda wani malami ne ya kasassaɓa bayan ga abin da Aisha ta faɗa ya ce a'a duk yadda kai yayi malamin ya hallaka in ka bi shi kai ma ka hallaka saboda ga yadda aka ce ya ce a yi an fahimta sai kuma shi ya ce maka amma ko baka yi nashi ba mana ko baka yi na annabi ba komai ya aka ka gane ba komai so mutane su sani dangane da aiki da sunna jama'a wajibi ne to aiki da sunna kuma a yadda annabi da sahabbai suka yi aiki da ita wajibi ne wanda bai gaza wajabcin farko ba dan sai mutane suna ganin kawai wai shi kenan dai tunda dai an matsa an dai matsa an ce sunna to sun yadda za su yi dan haka in yazo shi kenan duk yadda ya ga dama sai ce ba dai kun ce abu sunna ba a'a kada Allah ya sa ka bi aje lahira ka gani ai ba lallashin ka ake ba ana kwadaitar da kai ne wata daraja ce da za ta faru gare ka saboda haka duk wanda zuciyar shi bata gamsu da sunna ba idan fa kuka matsa mishi shine in yazo masallacin ku zai ta ja muku wannan matsala ce dai sunna dai kuka ce to shikenan a sai a ce sunnar kuma sai an yadda aka ce saboda in ka je ka sai gas ba za ka zuba gas a cikin ainihin injin motarka da aka ce a sa fetur ba da hujjar cewa ai dai ka je ka sai mai ba za ka sai injin oil ka je ka zuba a cikin lagireta ba da hujjar cewa ai dai ka zuba a mota da haka duk inda aka zuba yayi in ka sai idolic ba za ka je ka zuba shi a cikin ainihin tankin mai ba kowanne akwai inda ake sa shi ka taba ganin tun da kake tela ya sai kusoshi yana kafawa yadi to ka taba ganin kuma inda kafinta yake hada katako da zare to inna ta la tajri alal yabis jirgin ruwa baya tafiya akan tsandauri sai an bi da shi ruwa ko to jirgin kasa kuma baya tafiya a ruwa sai an bi da shi tsandauri to mota kuma ba ta tafiya a tsandauri ba ta tafiya a ruwa sai an sa ta wuri mai taushi shine kwalta kwalta ba tsandauri ba ce duba da kyau komai yana da nashi da za a yi dakin siminti daga nan zuwa kano dakin ya zama dakin ne a zuba kankare na siminti da za ka ga bala'in da zai rinka samun motoci da haɗurra da za ka ga yadda tayoyi za su rinka siɗewa to me yasa aka sa wannan kwalta mai laushi to me yasa jirgin ƙasa shi kuma ba za a zuba mishi ainihin ƙasa ya taka ba ko kuma ba zai hau ruwa ba to me yasa shi kuma jirgin ruwa ba za a tura shi akan kwalta ba wali kullin wujhatin saboda haka jama'a komai wallahi yana da tsari shi saboda haka in za ku yi sunna ya ku ahli sunna ku tsaya ku yi sunna irin wadda aka zo da ita daga annabi sallallahu alaihi wa in ko ba haka ba gwamma ka koma inda ka fito Allah madaukakin sarki ya taimaka wa fihi karahatu an-nawmi qabla al-witr li istifhami Aisha radhiyallahu anha an zalika ka'annaha taqarrara ka'annahu taqarrara indaha ma'a man azalika. wannan hadisi kuma ya nuna kenan ana kyamar yin bacci kafin wuturi kenan kamar hadisin aisha ya fi son ya nuna an fi son ka yi wutiri kafin ka yi bacci to kaga kuma nan ma ya sake zama wani akasi domin abin da kai ka sani shine wutiri an fi so a yi ta bayan an yi bacci can ƙarshen dare shine munasabar tahajjud din a yi bacci sannan a tashi a yi ibada to amma sai malam ya ce to wannan hadisi yana nuna ana kyamar a yi bacci kafin a yi wutiri kenan an fi son a yi wutiri sannan a yi bacci saboda tambayar da aisha ta yi cewa ta a tanamu kabla an tutira kana yin bacci ne kafin kai wutiri annabi bai ce mata a'a ba to ishara kenan haka abin yake mun fayyace wannan jiya kuma mun sha fayyace shi shine aisha da kanta a cikin wasu hadisanta ta ce Kullum laili qad autar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dukkan bangarorin dare annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi witiri a cikin su ya yi farkon dare ya yi tsakiyar dare amma sai ta ce wanta ha witruhu ila sahar amma ƙarshen rayuwar shi sai zama witirin shi yana yin ta ne daidai lokacin da alfijir ya kusa fitowa to wannan zai zama kenan aisha a nan ko tana bayyana ɗaya daga ciki ko kuma tana faɗin wani sirri ne wanda shi ma mun faɗe shi a baya shine idan kana tsoron bacci ya ɗauke ka ka ba baka tashi kayi sallar wutiri a lokacin da tafi dacewan ba shine ƙarshen dare to yanzu kai gare ka makaruhi ne ka jinkirta wutiri sunnar ka kai shine me ka gaggauta yin wutiri da kayi sallar isha sai ka yi ina fata an gane fa ajabaha bi annahu laysa fi zalika ka ghairihi amma sai annabi ya nuna mata ai shi da wani shi ba ɗaya bane sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun tattauna dai wannan hadisi kuma insha Allahu ta'ala za mu ci gaba da tattauna shi a can gaba idan malam ya sake kawo shi domin ibn hajar zai zo ya sake ai eh, bukhari zai sake kawo mana wannan hadisi a cikin kitabu salati tarawih a cikin lamba hadisi ta dubu biyu da ainihin goma sha uku kun ga ko yanzu muna dubu ɗaya ne da ɗari da arba'in da bakwai shine lamba hadisin nan Allah ya taimaka sai mu dawo hadisi na biyu da kuma ita Aisha din take cewa ita fa bata taba ganin Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi ainihin wato karatun sallar dare a zaune tun da yake tace bata taba ganin haka ba tace har sai da ya manyanta to wannan manyanta a sayyida Hafsa ta bayyana cewa sai da Annabi ya kusa rasuwa da shekara daya wato lokacin da ya kai shekaru 62 sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai ya fara yin sallah ainihin a zaune ina fata an gane shine anan malam ibn hajar sai yace fihi raddun ala man ishtarata ala man iftataha an-nafilata qa'idan an yarka qa'idan wata mas'ala ce kuma akwai malaman da suka ce to sharadi ne idan har mutum ya ainihin wato fara sallar shi ta nafila a zaune to dole ne kuma fa ya yi ruku'unta a zaune ya ci gaba ba damar ya fara nafila a zaune ya ƙarasa sata a tsaye haka kuma suka sake cewa au qa'iman an yarka'a qa'iman wa huwa mahkiyun an ashhaba wa ba'd al haka kuma suka ce in ya fara nafila a tsaye to dole ya ƙara ta a tsaye ya yi ruku'unta a tsaye kuma ba damar ya zo ya koma ya karasa ta a zaune waye masu wannan ra'ayin daga cikin mazhabin malikiya akwai malam ashabu sannan akwai kuma 'yan mazhabin hanafiya sai ya ce wal hujjatu fihi bari ku yadda malamai suke adalci da ya kawo wancan hadisin da bukhari ya kawo shine yake cewa wannan hadisin raddi ne ga waɗanda suka hana abin da ya zo cikin hadisi sai ce amma su ma suna da tasu hujjar kuma hujjar tasu kuma gashi sai ce ma rawahu muslimun wa ghairu hadisi ne wanda muslim da wasu malaman suka ruwaito min tariqi abdullahi ibn shaqiq ta hanyar abdullahi dan shaqiq an aisha daga aisha fi su'alihi laha an salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da tambayar da ainihin wato shi ainihin shaqiq yake cewa ya tambayi Aisha game da sallar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa fihi a cikin hadisin sai Aisha ta ce kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman Annabi ya kasance in yi karatu a tsaye to ruku'un shi ma a tsaye yake yi wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan idan yi karatu a zaune to ruku'un shi ma a zaune yake yi shine hujjar malam ashhabu da kuma mazhabin hanafiya bari ka ji adalci irin na malaman hadisi sai ce wa huwa sahihu kuma hadisin sahihi ne walakin la yalzamu minhu man umara wa urwa anha sai dai kuma wannan hadisin ba zai hana abinda ainihin wato urwatu ya ruwaito daga Aisha shi ma ya zama daidai ba wato abin da yake faruwa so da dama malaman fikihu idan suka samu hadisi ɗaya sai su hukunci da shi su kuwa malaman hadisi ba haka suke ba in suka samu hadisi sai su bincika a ƙarƙashin wannan matsalar ko an samu annabi yana yin wani abun kuma saɓanin wanda ya zo daga wannan hadisin in suka samu sai su ce to dukansu sun inganta idan malaman hadisi suka gano sai su ce to wannan ya nuna annabi yana yin wannan yana kuma yin wancan su ku malaman fiqh kawai in suka ɗauki ɗayan sai su ce to wannan shine daidai duk wanda ba wannan ba kada a yi. su kun ji inda ake karo galibi ko kun fahimta malamin hadisi ya ga nan ya tabbata annabi ya yi gashi yanzu mun karanta annabi yakan karanta a zaune idan ya rage saura ayoyi talatin sai ya miƙe tsaye in ya miƙe tsaye ko arba'in sai ya ƙarasa ya yi ruku'u a tsaye nan kuma gashi hadisi ne shi ma ita aisha sai kuma ta ce mai duba fa ikon Allah ita ta ruwaito wancan hadisi ta ce bata taba ganin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fara ainihin wato karatu a zaune ya kuma yi ruku'u a tsaye ba a nan kuma sai ga wannan hadisin take cewa annabi ya kasance idan yi a tsaye yakan yi ruku'un a tsaye idan yi a zaune yakan yi ruku'un a zaune a nan kuma sai ta ce yakan fara a kaza ya kare a kaza da ya tsufa kun ga a zahiri kama akwai karo kenan ko amma gaskiyar lamari babu karo bar ku ji abin da manyan malamai su ibn hajar din suka ce sai ce fa yujma'u bainahuma bi annahu kana yaf'alu kullam min zalika bi hasbin nashati wa adami hanya mai sauki da za a hada hadisan sai a ce wannan yana tabbatar da cewa ya tabbata dukan biyun annabi na yi sallallahu alaihi wasallam ya fara sallah a zaune yayi ruku'un a zaune komai ya gama a zaune kuma ya tabbata ya fara a zaune in ya rage saura aya talatin ko arba'in sai ya tashi sai ya ainihin yi ruku'un shi ruku'u irin na tsaiwa kuma ya karasa wannan sallah da haka ya za a gane sai a ce kowanne annabi ne da gwargwadon yadda ya samu kanshi a nishadi idan da kazar-kazar da nishadi sai ya fara sallar shi a tsaye ya ƙara sata a tsaye da ruku'unta da komai idan babu nishadi ya fara ta a zaune ya ƙara sata ainihin a zaune wani lokacin in ya fara ta da nishadi sai ya ji kasala ta ta sai ya ƙara ta a zaune wani lokaci in ya fara ta a tsaye sai ya ji nishadi ya taso sai kuma ya ƙara sata a tsaye shikenan kaga babu matsala kenan to wannan shine abin da malaman hadisi galibi suka yi daga cikin ayyukansu shine sukan ce imalun nasaini aula min ihmali ahadihim aiki da hadisan guda biyu ya fi ka ɗauki ɗaya ka watsar ka ce ba za ka yi aiki da ɗayan ba misali yanzu aka zo abin da ya shafi siffanta sallah jama'a an samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam idan gama da iqama sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ya kabbara Allahu akbar hannayen shi na tsake sannan sai ya daga hannayen sai kuma ya rubu kaga anan ya gabatar da kabbara kafin daga hannu an kuma samu annabi sallallahu alaihi wasallam aka gama ta da iqama sai ya daga hannayen tsaf ya rungume sannan kuma sai ce Allahu akbar kaga anan ya gabatar da daga hannayen kafin kabbara an samu kuma yana daga hannayen yana kabbar Allahu akbar duka an samu to yanzu malamin hadisi sai ce to abin da za a yi wannan sahabi ya fahi wannan ma sahabi ne wannan ma sahabi ne kuma duk sun inganta ne to dalili ne akan yana yin kaza wani lokacin wani lokacin kaza wani lokacin kaza to kai ma haka za ka karkar rike kwaya daya domin dukkan sun inganta raya su gaba ɗaya shine yin asalin yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam to malamin fito shi kuma zai ce a'a ya tabbata annabi yana kabbara sannan ya daga hannu eh sai ce to shikenan kaulan wahida sai ce kada ai sauran sai malamin hadisi ya ce sai an yi shi yasa abin haddan bai yake kaiwa in aka hada da hanafiya da malaman hadisi da haka imam bukhari an sha ta taburza da shi tun yana yaro saboda Allah ya ɗaga shi ya mai da shi malami tun yana yaro ƙarami ga gafin ƙuruciya da samartaka sannan ga ɗimbin ilimi su kuma ga zafin taƙalidanci sannan ga ɗan karen jahilci haka ake ko yanzu hanafiya sun fi kowa tsananta shi yasa yan uwan musulafiya suna shan wahala a kasashen India Pakistan Bangladesh Afghanistan saboda waɗannan kasashen mafi yawanci hanafiya ta fi ƙarfi sai shafi'iya yar kaɗan to hanafawa suna da ɗauka abu da zafi shi yasa malam Siddiq Hassan Khan mai littafin Ar-Rawdatun Nadiyya ya sha wahala a cikin su sai da Allah madaukakin sarki ya taimake shi saboda malami ne malami Allah ya mai dimbin karatu amma sai zama talaka to in Allah ya hada ma waɗannan abubuwan biyu zaka ci wuya a hannun mutane ga karatu ga talauci ba wanda zai ji tsoron ka ana nan sai Allah madaukakin sarki ya dora wa sarauniyar ƙasar Buhbal nan ƙasar India san shi mijinta ya mutu shikenan ya aure ta ya musuluntar da ita shi kenan to yanzu ya zama sai ta raba mulki ta bashi ya zama mai martaba gashi babban malami shi sannan ya zauna lafiya <laughs> na fata an gane eh, kara da karatu ba ka da kudi to Allah za ka ci wuya eh, za ka ci wuya don za su duk kunkuna ka kamar gwanjo Allah ya kiyaye yana ta faɗa me yasa wai ana sallah kana ta iya ka rinka kada yatsa ka kusa ka bata mishi sallah amma kai dama ta ka tuni ta baci amma shi ne ma da yake kusa da kai wannan motsin naka ya kusa ya bata mishi sallah saboda su a wurin su alharakatu tubtilu sala motsi yana bata sallah dan haka koya ka motsa to balle kai ya ganka kana haka a tare sallaka ka ta baci amma shi ne ma Allah ya kiyaye shi sai ga kawai ya suru mayafin shi ya harare ka ya tafi sai kana wasa a sallah kawai <laughs> ba su yadda da kada ya tsaba gashi kuma ya zo a hadisi yasa malaman hadisi sun ci wuya a cikinsu su shi yasa Imam al-Bukhari in ya zo kulla babi wani lokacin da su yake hmm, wani lokacin sai kulla babi daidai da hadisi ya karantar da sunan sannan kuma ya musu raddi abin da aka yi mukabala da kuran sai ce ga hadisi ya tabbata babu kaza to da yake badruddin al-aini ba hanafi ne kuma ya jarabtu sai yayi sharhin bukhari a lokacin yana sharhin hatsi ne bukhari yake kuma yana sharhin littafi saboda me saboda bukhari ya saba abu hanifa amma ba ya dace da annabi saboda da duk wannan hayaniyar da kuka ga ana yi is normal mu a wurin mu ba bakon abu bane <laughs> Allah ya sarki ya taimake mu shine sai malam yake cewa kaji yadda za a yi ne hada hadisi وقد أنكر هشام بن عروة على عبد الله بن شقيق هذه الرواية واحتج بما رواه عن أبيه wannan hadisin da ba gama karanta na asalin cikin Bukhari kun ji ai Hisham ya ruwaito daga mahaifin shi ne ko Aisha ta ce annabi yakan tashi ya karasa karatun da ya fara a zaune ko Hisham dan Urwa yana da wannan hadisin da ya ji wancan hadisin da Muslim ya ruwaito daga Shaqiq sai shi Hisham dan Urwa sai ya inkari ce sam bai yadda ba bayan ga abin da Aisha ta ce amma matsalar shine ya tabbata kamar yadda kai Hisham ka ruwaito kai mutumin kirki ne shi ma shaƙi mutumin kirki ne duk sahihai ne ina fata an gane wato so da dama jama'a ba hadisai ba wani lokacin ko maganganun mutane ba karo suke da juna ba amma aka riga aka ɗau zafi aka sha yaji in wane ya faɗi magana sai ka ji kayi mata mummunar fahimta da mummunar fassara sai an gama hayaniya sai a dawo a gane a ah, to ai ma duk abu ɗaya ake magana ashe zafi ne ya zafi kawai sai zama ana fahimtar cewa faɗa ake da juna ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka babu fadlit tuhuri bil laili wan nahari wa fadlis salati ba'da al wudu'i bil laili wan nahari Allahu akbar ina masu neman falala ga falala daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace babu fadli tuhuri bil laili wan nahari babin da ke bayani akan falalar tsarki da dare da kuma rana ya zama dare da rana kana cikin alwala kana cikin tsarki akwai falala wa fadli salati ba'da tuhuri bil laili wan nahari da kuma falalar yin sallah a duk lokacin da kai alwala ko da daddare ko da rana ma'ana ko lokacin sallah ko ba lokacin sallah ba in dai kai alwala to da zarar ka gama alwalar tashi kai sallah dare ne ko rana akwai falala قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حدثنا أبو أسامة عن أبي عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بلال عند صلاة الفجر وانا حديثي أبو زرعة با أبو زرعة الرازي با أبو زرعة وانا تابعيني almajirin abu huraira ya ce lallai abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa wa bilal inda salatul fajiri bayan sun yi sallah alfijir ko a lokacin sallah alfijir ne sai manzon Allah ya ce wa Bilal ya Bilal haddithni bi arja amalin amiltahu fil islam Bilal ba ni labarin wani aiki ne kake tsammanin kayi shi a cikin musulunci wanda har za ka iya tuna ya sa ka samu wata daraja zauna ka yi tunani me kake tsammani ma'ana wata daraja ce bilal ya samu shi ma bai santa ba annabi yake so ya faɗa mishi ita amma sai ya mai shimfiɗa da cewa ka tuna menene a musuluncin nan ka taɓa yi wanda har za ka yi tunanin zai baka wata daraja kamar misali a ce kana zaune kai ne mahaifin ɗanka ɗanka ɗan secondary school ka san baya sana'ar komai sai ga wasiƙa a cikin wasiƙar an saka cek na miliyan ɗari kana zaune sai aka kawo sai ka buɗe cek ɗin nan ka tabbatar cewa sunan shi ka je banki ka tabbatar komai ya tabbata kaga ba zuwa za ka ce kai ina ka samu kaza ya a sai ka ce e ka e za ka iya tuna menene kai wanda har ya sa ka samu naira miliyan ɗari kaga bayan ya lalubo nan ya lalubo nan ya lalubo nan eh sannan sai ka ce mai toka ji gashi shine annabi yake cewa bilal a cikin addinin musulunci tun da ka musulunta ka faɗa min aikin da kake tsammani wanda kai wanda yasa ka samu wata daraja fa inni sai manzon Allah ya ce ni dinnan manzon Allah sallallahu alaihi wa ko kuma saboda ni dinnan manzon Allah sami itu daffana alaika baina yadayya fil janna na ji karar ka a gabana a aljanna me kake tunani a musuluncin nan kai wanda ya kai ka aljanna ya kai bilal gashi kuma kana gabana kala sai bilal ya ce ma alimtu ma alimtu ma amiltu amalan arja indi anni atatahhar yace to ما عملت عملا arja indi anni لم atatahhar tahuran fi sa'atin في sa'ati ليل aw نهار illa صليت بذلك الطهور ما ma لي li an usalliya yace ni dai ba wani aiki da nake tsammanin nayi a wuri na sai dai kadai babu lokacin da alwala za ta kama in yi da rana ne ko da daddare sai na yi sallah da wannan alwala gwargwadon na filfilin da Allah ya kaddara shi iya abin da Bilal zai iya tunawa kenan in ma har akwai abin da zai bashi wata daraja yace ba na tunanin wani aiki sai dai komai dare komai rana da alwalata ta kare sai in je in yi alwala to da zarar na yi alwala sai in tashi in yi salloli gwargwadon yadda Allah ya nufi abin da nake tsammanin ya kai ni ga wannan daraja ke jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kaga cewa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi shiru akan haka ya tabbatar wa da Bilal kenan waɗannan kula da tsarki da sallah da nafilfili da yake yi shine abin da ya kai shi ga wannan daraja da wannan ne Imam bukhari yake kafa hujja akan cewa kula da tsarki da daddare ko da rana da kuma kula da yin sallah a duk sanda kai wannan tsarki ko alwala to shine yake da falala dan haka wannan ba khususiya ce akan Bilal ba kai ma zaka iya samu ni ma zan iya samu ke ma kuma kowa ma zai iya samu jama'a kun fahimta to wannan yana nuna jama'a muhimmancin falalar tsarki din ma'ana ko yaushe ka ji baka da alwala sai ka tashi sai kai alwala to ba zama da alwalar ba da daddare ne da rana ne kowane irin lokaci ne sai ka tashi ka kabbarta nafila raka'a biyu raka'a uku ne raka'a hudu ne raka'a gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe maka sai ka yi wannan zai baka matsayi da daraja mai ɗaukaka a cikin aljanna قال abu abdullahi al-imam البخاري bukhari da yake babban malami ne kuma a harshen larabci sai yace daffana alaika ya'ani tahrika menene ma'anar daffana alaika sai ce taharika motsin takalmanka menene kai ne ya kai ka aljanna sai na ji motsin takalmanka a gabana jama'a kun ji wannan hadisi malamai sun tattauna nan in ka karanta dangane da wannan daffa dinnan suka ce alharakatul khafifa wasairul lai allin ma'ana motsi wanda yake mai sauki da kuma tafiya wadda take mai taushi haka ita ke kira daffa ina fata an gane a cikin wata riwaya ta ainihin wato hadisin nan wadda muslim ya ruwaito ta zo da cewa ainihin wato khashafa khashafa na alaika a cikin wata riwaya khashkashata na alaika duk dai ma'anar ainihin wato ko khashkashata haka eh khashkhashata eh bi ne. karartani wa huwa bi ma'anar haraka aidan ina fata an gane to jama'a kun ji wannan hadisi yanzu wannan hadisi akwai falala ko babu daga wa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda zaka je kai wannan wani ya ce kai bid'a to me yasa ba za a rike irin waɗannan falalolin ba a ajiye waɗanda ake jayayya akai tunda dai na ɗaya tukuna wannan manzon Allah ne ya zo da shi kowa ya yadda cewa wahayi ake bai amma duk wani da ya zo ya faɗi wata falala bai kawo daga Allah ko daga annabi ba to wannan shi ne ya raba kan musulmi shi ya kawo rudani da hayaniya sai ya janye wannan sai ya bar wannan da kowa iyadda da ita ina fata an gane wa yustafadu minhu jawazu lijtihadi fi tawqitil ibada malai yace wannan hadisi ya nuna halaccin yin ƙoƙari na ibada a lokuta ainihin wato eh, na musamman ma'ana ka samu yankin dare ka yi ƙwazo wajen ainihin yin ibada to amma wannan ijtihadi na ibada sai ya ce li'anna bilalan tawassala ila ma zakarna bil istinbati saboda bilal bilal ya kai ga wannan daraja ne ta hanyar wani hukunci ne da ya cire abin da ya duba na yi tsarki to bari in tashi in yi sallah a bayan tsarkin ba wani dalili yake da shi na aya ko hadisi da ta ce mai ya yi ijtihadi ne da kanshi ya cire hukunci din an gane fasawwabahu nabiyyu sallallahu alaihi wa sai annabi ya daidaita ya yace daidai ne to kun ji inda abin yake da bambanci ashe a yanzu kenan ni kuma ba zan tashi in ce to ni ma bari in yi ijtihadin wata ibada ba domin ba ni da malami mai suna Muhammadu Rasulullahi wanda in na tashi ne ba daidai ba zai ce ba daidai ba ko in ne daidai zai ce min daidai a ƙarƙashin haka kenan ni yanzu bai dace da kai da ku da su da suwana da wance ba mu je mu ijtihadi akan wata ibada sai mu tsaya ga abin da ya zo amma su sahabbai tunda suna da malami da ke karbowa daga saman bakwai idan sun yi kuskure kai tsaye zai ce ba daidai ba ne su kun ga za su irin wannan ijtihadi amma mu kuma da muka zo daga baya fa to sai mu tsaya akan abin da ya tabbata dan yanzu duk bambarmar da za ka yi a cikin addini wahayi ba zai sauka ya gyara ba duk yadda za ka yi daidai kuma ba za a saukar da wahayi a ce daidai ka yi ba a ƙarƙashin haka sai ka yi abin da wahayi ya riga ya tabbatar da cewa daidai ne approved wanda an yarda da shi an sa hannu tuni amma yanzu ne kake yi kana jiran an je lahira a sa hannu ko a kabar to sunan aikinka kan tafi bahaushe kuma ya ce masomin asara so da haka jama'a ku kiyaye wannan ka'ida da kyau sai malam yake cewa wa qala ibn jawzi babban malami al'imamu Abdulrahman ibn al-jauzi yana da littafi wanda ya rinka bi yana sharhin bukhari amma wasu matsaloli ne kaɗan yake tattaunawa a ciki sunan littafin kashful mushkil wato yaya abubuwa masu matsala ya ce fihi alhassu ala salati akibal wudu'i wannan hadisi yana kwadaitarwa game da cewa duk sanda aka yi alwala to a tashi ainihin a yi sallah li'alla yabqa alwudu'u khaliyan amma qasudi saboda kada alwalar ta zama ba ta da wata manufa manufar alwala da aka saba yi shine don ibada to duk sanda aka yi ainihin alwala a tashi a yi sallah nafila raka biyu raka'a hudu raka'a shida gwargwadon abin da ya sauƙaƙa wa qala al muhallab al imam al muhallab malami ne shi ma da ya sharhin bukhari yace fihi anna Annallaha yu'azzimu al mujawaza ala ma yassarahu al abdu min amalihi wannan hadisi yana nuna Allah madaukakin sarki yana girmama sakamako da lada ga duk abin da ya sauƙaƙa bawa yayi menene ya sauƙaƙa maka na ibada kana ganin shi kaɗan tunda a wurin ka iya abin da ya sauƙaƙa kenan sai ka ga Allah ya ninka maka ninkin ba ninkin ko kun fahimta jama'a sadaka ce aka ce jama'a a bada sadaka sai zama naira hamsin kake da ita sai ka fito da ita sai ne fito da naira dubu hamsin kar ka ga cewa a ah, kai kan taka ta lalace ma tun da wani a ah, kar kai haka iya abin da Allah ya sare maka kenan to Allah yana azzama girma yana girmama lada ta gwargwadon abin da ka iya din sai ka yi shi wa fihi su'alu salihin amma yahdihim Allah lahu min al-a'mali saliha li yuqtada biha ghayruhum fi zalika kaji wani karatu babban karatu ce idan kaga bayan Allah suna da yarda wato sun samu daraja to sai ka tambaye su wace hanya suka bi suka kai ga wannan daraja misali ala gafarta malam wace hanya ka bi ka haddace alkur'ani ala gafarta malam yaya wace hanya ka bi ka zama malami ala gafarta malam ire-iren waɗannan ibadoji da naga ka saba su da daddare ba kasala ya akai ka saba ya halatta kai irin wannan tambaya dan ka kwaikwaye su wa fihi aidan su'alu sheikh an amali tilmizihi li yahuddahu alaihi wannan kuma ya nuna ya dace malami ya rinka tambayar ɗalibin shi akan wani abu da ya gaya ne dan me dan ya rinka kwadaitar da shi wa yurghibahu fihi ya rinka bashi karfin gwiwa in kana hasanan idan abin ya kasance mai kyau ne wa illa in malamin ya gano ba mai kyau bane fayan hahu sai ya hana shi misali sai kaga ɗalibinka kullum yana rike da bible yana ta nazari yana ta nazari suka ce mishi wai kai me kake da bible ne sai ce wallahi akar makalla ina comparative studies to kai eh ka gama iya karatun qur'ani da hadisi har da zaka tsallake bible wanda zaka nemi mukabala ko kun fahimta sai ka fahimci gaskiyar lamari wannan zai ballo aikin da ba shi ya kamata ya yi ba suka ce to ka san shawarar nake baka eh daga yau ka aje wannan comparative studies ba naka bane na malamai ne waɗanda suka koshi da ilimi na addini to kuma sai su ƙara da wani abu wanda yake fadila ce ƙari ne amma kai asali bai ishe ka ba to ka bari ko an fahimta jama'a amma sai kaga cewa a Dalibin nan kullum sai ka gan shi ya keɓe gefe guda wai kai kullum da na ganka kana ɓoyewa lungu kana me kake ne sai ce ya karama kalla hadda ta ce nake gyarawa sai ce a to ka zage ka zage wannan aikin alheri jama'a ko kun fahimci wannan to wannan ba katsalandan bane da sa ido idan malami ya wa ɗalibin shi haka daidai ne saboda shi malami asali a musulunci tarbiya yake ba karantar da karatu yake ba to shi ko mai tarbiya ko aiki ne a kan shi don haka ku duba uwa ba karantar da ɗa take ba tarbiyyar shi take don haka ko yana bacci za ta je ta kwanta sai ta je ta dubi ya ike ciki tukuna ta gyara mai kwanciya ta tashe shi ya yi fitsari ta kawo ruwa ta bashi ta canza mishi nafkin ta shafa mishi kaza ta tare mishi kaza saboda tarbiyya take da ta ji yayi motsi sai ta riga shi tashi ko kun fahimta jama'a to amma bature shine ya kawo sharri a cikin harkar ilimi sai ya nuna tsakanin malami da ɗalibi kawai karatu ne kawai zai bashi don ya ci jarabawa don haka an kai yanayin da a ƙasar nan jama'a za a tafi shan giya tare da malami da ɗalibi sai su shiga mota ɗaya su je su sha giya sai su shiga mota ɗaya su je su ɗibi 'yan matan da shi malamin yake haɗa su da wannan saurayin ya karantar sai a je a yi zina shi ne kuma malaminsu saboda mai aƙidar nasara shi fa malami kawai karatu yake koya maka don haka alaƙarka da shi shine karatu ya koya masa karatu ka ci jarabawa shi kenan dan haka za a kai yanayin da wata ran zaka iya ganin malamin ka ba dole bane sai ka ɗage kai saboda me ya karantar da kai lokacin shi yana da grade 2 teacher ne ya gama basawa teachers college ne ko ya gama UPE kai kuwa a yanzu kana da B.Ed ne kana da digiri ne akan harkar malanta shi kwa dan secondary ne to sai ka dawo ka ce ma ai ka fi shi yanzu ba ma dole sai ka gaishe shi ba saboda dama asalin alakar ku babu tarbiya ba mutunci ba daraja karatu ce kuma kafi shi to wannan jama'an musulmi ya kamata ku musulmi in kafirai suna yin haka da fasikai da yan boko waɗanda kansu bai waye ba to bai kamata ku yi haka ba duk wanda ya karantar da kai har abada yana da minna a kanka yana da daraja a kanka ko da ka zo ka samu whatever paper qualification better than he is ko da yaya darajar ka take ko da a ce yau kawaye gari dan ya faru ni na gani a cikin jami'o'i da yawa vice chancellor na university yana vice chancellor ma'ana shugaban jami'a gaba daya amma ga tsohon headmaster shi wanda tun da yana da NCE ya zo zai yi digiri akan harkar karantarwa shi kuma wannan ɗalibin nashi da ya karantar tun a primary yanzu shine shugaban jami'ar gaba ɗaya ya yi digiri har digirgir har ya zama farfesa har ya zama shugaban jami'a ko kun fahimta jama'a sai shi wancan tsohon malami na wannan sai ya ji labarin ai wane ne ba cansala sai ya zo ganin shi a ofis ya zo ganin shi ya ce ah, ka gane ni kuwa sai ya ce na gane ka anya ka gane ni saboda bai ga ya nuna kazar kazar din ya ga malamin shi ba ce na gane ka muna firamare ka karantar da mu ya ce a to kenan da ta nake ba gane ni bane ne boko kenan boko kenan dan boko dan wuta haka Hausa suka ce ina fata an gane abinda muke so mu ce jama'a a musulunci babu irin wannan saboda haka malami wajibi ne ya sa ido yaya ɗalibin shi yake kaza yaya kaza yaya kaza yaya kaza ko kun fahimta to abinda kadai ake so shi kuma malamin kar ya ƙetare haddin malanta din ya shiga kuma haddin sanya ido din waɗannan abubuwa ne da duk mai hankali na iya tantance su ina fata an gane amma dai malami ne sai ya ga ɗalibin shi kullum yana tsayawa da wata mai guntun siket shi wannan ɗalibi a iyaka fahimta shi shine tunda dai ga aya ta nuna cewa ya halatta auri ahlul kitab sai kawo malamin hujja da cewa yana son ya aure ta ne sai malamin ya ce a'a abin da nake gani eh ya fi dacewa ka je ka nemi yar musulma ka aura ina fata an gane to kada ya ce wallahi malamin ne ya cika sa ido ina ruwan shi da mu tun da zai ya karantar da mu ba shi kenan ba a ya kamata kuma ya zama wa muhaiminun alai ya sa ido ya ga yaya ake aiki da karatun da ya karantar jama'a an fahimci wannan da kyau Allah madaukakin sarki ya taimaka to shine sai malam yake cewa wastudilla bihi ala jawazi hadhihi as-salah fi al-awqat al-makruha li umum qawlihi fi kulli sa'a wa tu'qiba bi anna al-akhd bi umumihi laysa bi awla min al-akhd bi umum an-nahy wa ta'aqqabahu ibn al-tin bi annahu laysa fihi ma yaqtadi al-fawriyya kaji wata sabuwar matsala malaman suka ce wannan hadisi dalili ne akan cewa wannan sallah da ake yi bayan an idar da alala ko da lokutan da aka hana yin sallah za a yi ta kamar in rana ta taho za ta fito da safe da in rana ta take da kuma in rana ta tafi za ta faɗi da yamma suka ce kowannan lokacin ne sun malamin sai ya ce a'a yo ai nasoshi sun zo waɗanda suka hana yin sallah akan wannan lokaci ya fi dacewa a gabatar da hani fiye da bin umarni sai kuma wani malami da ake ce mishi ibnu ti malam dan baure ke shi ko sai ya to ai ma wai tukuna a cikin hadisin akwai dalilin da ke nuna cewa da zarar an yi alwalad dole a tashi a yi sallar shi kuma kaji inda ya kawo tashi fahimtar عقبه ابن القيم بانه ليس فيه ما يقتضي الفوريه yace ba abin da ya nuna cewa da zara an yi sallar ay alwalar sai an tashi an yi sallah dan haka fa yuhmalu ala ta'khiri salati qalilan li yakhruja waqtul karaha a ƙarƙashin maganan nan kenan ta Ibn tin idan ka zo za yi sallar bayan kayi alwala sai ka ga rana ta to za ta fadi, sai ka ɗan jinkirta kenan tun da dai ba a ce dolan dolan dolan dolan daga yin alwalar ba sai ainihin an yi sallar kun ji magana ta farko ita ma zai zo yi warga ta aw annahu kana yu'akhiru tuhur ila akhir waqti karaha litaqa salatuhu fi ghairi waqti karaha yace ko kuma a'a idan ya zo yin alwalar sai ga lokacin yin sallar an hana to ita alwalar sai jinkirta ta har lokacin karhancin ya fita sannan sai ya yi alwalar yadda daga zarar ya yi ta sai kuma ya yi sallar imala ya ce lakin inda tirmidhi wa ibn khuzaima min hadisi buraida fi nahwi hadhihi alqissa ma asabani hadathun qattu illa tawadda'tu indaha yace sai dai kuma tirmidhi ya ruwaito hadisi da ibn khuzaima a cikin hadisin buraida irin wannan kissar ba bilal ba shi kuwa sai ce duk sanda tusa ta same ni sai na yi ainihin alwala nan take kun ga kenan magana a jinkirta in rana ta kusa faduwa ko ta take bata taso ba tunda da zarar tusa ta faru alwala ta karye koyaushe ne Ya ce nan take sai ya yi alwala Wani ahmada min hadisi ahmad ko da ya ruwaito hadisin buraida sai ce. ma ahdastu illa tawadda'tu wa sallaitu rak'atayn ce ban taɓa yin kari ba alwala ta bata taɓa karewa ba sai nayi alwala na tashi nayi sallah raka'a biyu sai ce fadalla ala annahu kana yu'aqibu alhadasa bil wudu kaga wannan sai nuna kenan da zaran yayi alwalar yake tashi ainihin ai da zaran alwalar ta kare yake tashi yayi alwalar wal wudu'a bis sala da zaran yayi alwalar kuma sai ya biyo baya da yin sallah fi ayi waqatin kana a kowane lokaci ne kun ji magana da take daidai akan ta ya kamata a tsaya jama'a kun fahimce da malamai ke tattaunawa ma'ana ana so ne a samar da kowane malami a faɗi me ya faɗa da fahimtar shi a gyara ta sannan a ce me daidai a ƙarƙashin haka ko da rana ta taho za ta fito da safe kamar karfe shida da kwata ko shida da rabi sai ka ji ta yi tusa nan take sai ka tashi sai ka yi alwala kana idar da alwala gashi kana gani lokacin da aka hana ni amma za ka iya yin nafila to yanzu ya za a yi da kuma hanin tun da an hana sai malamai suka ce shi hanin asali an hana nafila ne wadda babu gaira babu sabab nafilar da za ka nashaɗantu ka tashi ka yi, sai aka ce to ita ce ba a yi a wannan lokaci amma nafila wadda take da sababi irin wannan ko ta tahiyatul masjidi a ce ka shigo masallaci sai daidai da rana tana tsaka an hana yin sallah lokacin ka shigo masallaci sai daidai da yamma ta yi rana ta tafi za ta fadi wannan nafilar da za ka yi tana da sababi me sababinta me dalilinta shine shigowa masallaci to wannan nafilar da yanzu yanzu ka gama alwala za ka yi ta amma gashi lokacin ya yi daidai da lokacin hani me sababinta alwala to saboda haka ashe nafilfilin da aka hana yi su ne nafilfili waɗanda ba su da ainihin sabab jama'a kun fahimta amma ƙari akan haka hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim da musnadul imami ahmad cewa in ya kasance sallar jana'iza ce da kuma saka gawa a cikin kabari to a waɗannan lokuta an hana kunga sallar jana'iza tana da sababi haka sallar ai haka saka mamaci a kabari <clears throat> don haka al'ummar musulmi sai kun lura wannan harka ta jana'iza da a ƙasar hausa aka ɗauka cewa tsoho wanda ya kusa mutuwa da tsohuwa wadda ta kusa mutuwa ita za ta yi galibi a ƙasar hausa mata tsofaffi da suka tsufa su suke sallar su suke wankan gawa haka ne ko ba haka ba a ina aka faɗi wannan karatu mafi yawanci wata ko alwala ba ta iya ba wannan tsohuwar da ka ganta da kamun amarya ne sai ku ce in na zo ki kamo ta tunda kun daɗe kuna yi ba za ta zille miki ba ko kuwa amma wankan gawa ana neman a'lamun nasi sunnatul janaza wanda yafi kowa karatu a wannan fagen shine ake nema don haka duk matan madina ba wadda ta kai karatun ummu atiyya haka da an yi mutuwa har annabi da kanshi da yashi ta mutu sai ya ce a nemo ummu atiyya yace ce je kike na ba amana ki wa yata wanka in an zo za a sa maka likafani ki zo ki gaya mu annabi da kanshi ya yarda da karatun wannan matar to haka ana samun wato da ita kuma sai ta tara ɗalibai sai ta ta karantar da su harkar jana'iza domin ita yanzu ta samu certification ta samu approval daga wa daga saman bakwai na karatu gaba ɗaya saboda haka sai ainihin ya zama tana tara ɗalibai tana karantar da su da tara su sai ya zama almajiranta da suka yi karatun wannan karatun a hannunta su kuma su suka fi kowa iyawa su ne su hafsatu bintu sirina haka ake zurriyatun muhamin ba abin in aka ce za a karantar da kaza kai ka san baka iya ba kar girman kai ka je a koya maka gobe sai ka zama ku ne kwararru masana a wannan fagen ina fata an gane jama'a shi yasa kuka ga mun sanya harkar jana'izar nan jama'a muna karanta ta dukkan asabar da dukkan alhamis da juma'a karfe shida na safe me yasa wannan littafin fa na karantar da shi yau shekara goma sha shida da ta wuce kasar ɗari da goma sha ɗaya awa ɗari da goma sha ɗaya kenan dan awa ɗaya muke a lokacin amma me yasa na dawo na sake sanya karatun bayan waɗannan shekaru saboda hatta anguwar da aka yi karatun hatta jama'ar da aka karantar yanzu in za ka bincike su sai ka ga ba su san abubuwan sosai ba saboda harka jana'iza ba kullum ake yin ta ba harka ce da in aka yi mutuwa sai ga hatta malamai sun rikici saboda abin da ya karanta ya daɗe bai sake nazarin shi ba ya daɗe ba a yi mutuwa ba wasu abubuwan ya manta shi yasa wannan littafi shine ɗaya tamkar da dubu a duniyar musulunci wanda ba a taɓa rubuta littafi kamar shi har zuwa yau kuma ba a rubuta kamar shi ba shi yasa muka ga a zauna a karanta shi a fassara shi a nuna mutane abin da yake daidai kuma in aka zo aiki da gasken gaske za a aiki shi yasa kowa ana gayyata shi wurin karatu dan in alhaji wane ya mutu in hajiya wance ta mutu in wane ya mutu za a gayyato ku za a gayyato mu za a gayyato su to kar ya zama baka karanta komai ba sai dai kawai wai dan kai ne shugaban kungiya ko kai ne shehi sahibul karama ko ka mita talatin da bakwai ne ko rawaninka bandir uku da rabi ne duk wannan ba shi ne ba baka iya ba baka iya ba in muka haɗu a wurin maga za ka yi kwakyara za mu ce a ba haka ake yi ba in ka ce kai din sai mu ce dama da kai din muke fama da koma gefe guda yau dan me za a baka wannan da zai tafi gaban Allah a bar shi kai mai gwajin gwala kai kana nan kana kazantaka sai a ce koma gefe guda sai a tsaya haka haka muke a muciya ku je ku bincika lokacin da za mu karantar da akamul jana'i sai da muka ce kowa ya zo don in muka karanta to abin da muka karanta za a yi to in fa aka je makabarta in ka nemi cewa yadda ake a al'ada ku haka za a yi a'a sai dai ba mu zo gurin ba ta haka ku je ku tambayi mutanen muciya ce kaji hayin ojo tsugugi mun sha kwatsarta ka zo za a saka wani a kabari tela ne abokina ga keke na ga keken shi ya rasu ahlus sunna ne ɗari bisa ɗari muna tare wai kuma yau ya rasu mun je za a yi jana'iza sai muka ce to ga yadda za a yi wai sai wani kanin shi wai a mu dai a yadda a gada iyaye da kakanni ce kada Allah gafara ka ba mutane wuri zo ka shiga cikin kabari a miko maka dan uwanka ka sa shi haka shari'a ta ce sai da wani shehi shi ce kai ka ganka za ka yi mana rashin kunya ana gaya maka karatu karatu <laughs> shaka baka sani ba ka san baka sani ba kuma za a faɗi abu tare da dalili ka ce a'a kuma ka ce an kawo rikici to shi yasa jama'a kowa littafin gashi nan ana sayawa naira ɗari bakwai ne zuwa ɗari takwas ba kaidi ka je ka zauna ka saurara ana karanta a karfe shida ne zuwa bakwai da rabi ranar alhamis da juma'a ka saurari karatun shi ka iya in aka zo a yi a aikace a nuna saboda ran da wane ya mutu za a kira ku za a kira mu to in aka yi irin wannan kwamba din to mu ba sai mun sa bakin gilashi za mu ce a wannan ba daidai ba ne in ka ce a to ai kai ka ce a sai mu ce a ai ba kai ka ce ba kai ne da al'amarin ba haka shari'a ta ce a ce har yanzu ahli sunna an yi mutuwa suna dinka wa mamaci eh, rawani rawani da riga hazihi bid'atun munkara abin da zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lafafaini manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce haka aka yi mishi sannan sai izar a ɗaura gyauto a kwankwaso a ninka likafani ninki biyu sai a sa mamaci sai a nade shi babu rawani babu riga haka aisha ta ce ma sai ka je ka samu gashi haka ake sai a zo a yi mutuwa sai ka ga in an zo wurin sallah gashi nan komai namu sai zama jama'a son zuciya jama'a ita malanta ba sarautar gargajiya ba ce sarautar gargajiya ce take stagnant ga ta nan kamar ruwan kududdufi ba gaba ba baya amma malanta a addini is based on research ku tashi ku karatu ku bincika ku gano me daidai a yi me ba daidai ba a bari ne malanta so in baka shirya da irin wannan malantar ba sai kai ritaya sai ka koma garin ku sai a nada maka sarautar da kakanka shekara ɗari biyu yayi yi zama mai anguwa ko ka zama dagaci shikenan amma in dai malanta ce sai an yi karatu sai an yi bincike domin ilimi a addinin musulunci ba wai kawai a cikin kwarya ike ko koko a ɗauka a sa maka aka shikenan ka iya Allahu azim ka runguma hannunka ba duk abin da za a aikata so ake sai a bincika yaya kaza ike zuwa yanzu ina bincike ya kai Allah madaukakin sarki ya taimaka da haka jama'ar musulmi kun ji gaskiyar lamari in kuka zo za ku sanya mamaci a cikin kabari in kuka ga rana ta tafi za ta fito da safe ko rana ta yi tsaka ko rana ta tafi za ta faɗi kar ku saka shi a cikin kabari sai ku bari tukuna ranar ta faɗi sai ku bari tukuna ranar ta zawali ko kuma in fitowa ne ku batta ta fito haka wajen sallar gawar ma za mu zo mu samu waɗannan abubuwa insha Allah to amma bayan nan Salla irin waɗannan bayan alwala salla wadda ta shafi sallar nafila an shigo masallaci za a yi ta ainihin a kowane lokaci Allah maraukakin sarki ya taimake mu to wata sabuwa ganin Bilal da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace yayi a aljanna wannan ganin a zahiri ne ko kuwa a mafarki ne sai da malamai suka tattauna wannan karatun ma babban malami alkarmani ya yi sharhin sahihul bukhari mujalladi ashirin da bakwai wani malami ne can wajejen bosnia nan da armenia waɗannan ƙasashen an samu malamai har yanzu suna cike da manyan malaman hadisin duniya sharihu sunna daga can ya fito al-imam al-hafiz daga can ya fito ko gidaje ba sa yi akan dutse za ka gansu sun ɗan kafa tanti amma a haka suke rayuwa su ne wa manzon Allah hidima sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to karmani yace zahirul hadisi anna as-sama' al-mazkur waqa'a fi an-nawm li'anna al-jannata la yadkhuluha ahadun illa ba'da al-maut yace a zahiri ganin annabi da cewa bilal annabi eh, ganin da annabi yawa bilal yace a zahiri a bacci ne wannan jin sautin takalman ma duk a bacci ne ya ce domin ai ita aljanna ba wanda yake shigarta sai ainihin an mutu wa ya milo an ya kuna fil yaqaba amma karmani sai ya ce ta yi kuma ya zama ido biyu ne li'annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama da khalaha lailatal mi'raj saboda daren da aka mi'raji da annabi ya shiga aljanna din kuma kaga nan ba a bacci aka mi'raji ba wa amma bilalun fala yalzamu min hadhihi alqissa annahu dakhala to dangane da bilal fa tunda in an tabbatar yanzu annabi ya shiga aljanna tabbas ba a bacci ba a ido biyu to bilal kuma ba yace bilal kama wannan babu tantama gaskiya bai shige ta ba shi tunda bai mutu ba a wannan lokacin sai ce li'anna li'anna qawluhu fil janna zarafun lissama wa yakunu duf baina yadayhi kharijan anha rumani sai ce to ta iyewa wannan sautin yana daga waje ne sautin takalmin shi Allah ya dauka ya kaiwa annabi a cikin aljanna ne amma sai ainihin shi ibn hajar ya ce wala yakhfa bu'd hadha al-ihtimal lian siyaq mush'ir bi isbat fadila li ah, fadilati bilal li kawnihi ja'ala as-sabab alladhi ballaghahu ila dhalika ma dhakarahu min mulazamati at-tatahhur was-salah sai waɗannan maganganun da karmani ya faɗi akwai abubuwan da suke ba daidai ba ne ya ce ai shi hadisin yana bayyana falalar bilal ne to tun da yana bayyana falalar bilal idan aka ce kuma to bilal yana waje ne ƙarar takalmin shi ta je aljanna ai kuma kaga wannan falala ba ta bayyana ba <laughs> ina fata an gane sai ce wa inna ma sabatat lahu al-fadila bi an yakuna ru'iya dakhil janna la kharijan anha in dai ana son tabbatar da falala ga Bilal to sai dai fa a ce a'a ya tabbata ne an ga Bilal din a cikin aljanna ba a wajenta ba wa qad waqa'a fi hadisi Buraida al ya Bilal bima sabaqtani ila al-janna an samu a cikin wata riwaya ta Bilal din a cikin riwayar Buraida annabi yake ce mishi ya Bilal ya da me ka rigaye ni aljanna ne sai ce wa haza zahirun fi kaunihi ra'ahu dakhil aljanna kun ga wannan hadisi yana tabbatar da a cikin aljanna din ne annabi ya ganshi wa yu'ayyiduhu kaunuhu waqa'a fil manami ma sayati fi awwal manaqib Umar min hadisi Jabir marfu'an ra'ai ra'aitani dakhaltu aljanna fasami'tu khashfata khashfatan fakila hadha bilal وهذا قصرا بفنائه bi فقيل هذا لعمر abinda kuma zai karfafi ce kaji da malam ya zama tattauna matsalar cewa a ido biyu ne kuma bilal a cikin aljanna ne sai ce to amma kuma akwai wani dalilin da zai kara karfafa cewa a bacci ne me yasa saboda an samu wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa katsam sai na ganna a cikin aljanna sai na ji wani sauti da na ɗaga kai sai na ga bilal ne kun ga wannan me yake nunawa yana nunawa a cikin bacci ne sai ya ce kuma sai na ga wani katon gida a ƙofar gidan sai na ga wata mace kyakkyawa sai na ce wannan fa sai aka ce gidan umar ne ba'dahu min hadisi abi hurairah marfu'an bainama ana Na'im. a wata riwaya ta abu huraira cewa annabi ina cikin bacci ra'aituni fil janna fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi kasrin fa qila hadha li umar a cikin bacci ne sai na ganni sai na ga wani gida sai aka ce ai ga gidan umar kaga dai ana nuna wannan hadisi yana da alaka da waccan sai ce fa urifa anna zalika waqa'a fil manami to da haka sai aka gane cewa wannan abin ya faru a bacci ne ya tabbata ya faru a bacci amma bari ka ji ka tuna ɗazu da muke magana da jiya cewa baccin annabi ba irin na kowa bane kuma sai ce wa sabatatil fadila bi li bilalin amma dai koda a bacci ne annabi ya ga bilal din falala ta tabbata ga bilal li'anna ru'yal anbiya wahyun saboda mafarkin annabawa wahayi ne don haka cewar ya yi mafarki ya ga bilal a cikin ainihin aljanna to daidai ne da ya ce ya ga bilal a cikin aljanna ido da ido saboda mafarkin su gaskiya ne to ƙarshe dai sai malam ya ce wa fil hadisi istihbabu idamati tahara wa munasabatil mujawaza ala zalika bi dukhuli aljanna li'anna man lazama dawam ala tahara an yabita almar'u tahiran wa man bata tahiran فخرجت روحه فسجدت تحت الأرش كما رواه البيهقي في kun ji wata falala kuma wannan hadisi dalili ne akan ka dimanci tsarki har ya kana kwanciya da tsarki ka ji wani hadisi da al-imamu a cikin littafin shi shu'abul iman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda di ya kwana cikin tsarki to ana ɗauka ainihin ran shi ne sai a kai shi ya yi sujuda a ƙasan al'arshi an fahimta jama'a sai ce wal arshu ita kuwa al'arshi ɗin saqfil janna nan ne rufin aljanna duk wanda ya kwana cikin tsarki za a ɗauki ran shi a kai shi ƙarƙashin al'arshi kaga ƙarƙashin al'arshi ina kenan cikin aljanna ai aljanna al'arshi ce ta rufe ta to haka ce an kai shi karkashin al'arshi to al'arshin aljanna ce a karkashin ta kaga kenan za a kai ran shi cikin aljanna yayi ainihin sujuda ina fata an gane jama'ar musulmi wannan ita ce karshen tattaunawa dangane da wannan hadisi na bilal wanda yake nuna mana darajojin bilal da falalar ainihin yin alwala da kuma falalar duk sanda aka yi alwalar a ainihin tabbatar da cewa an yi sallah raka'a biyu raka'a uku da gwargwadon duk abin da ya raka'a biyu raka'a hudu da gwargwadon duk abin da ya sauƙaƙa ina fata an gani. Allah madaukakin sarki ya taimaka kamar yadda muka ɗayan sanar ɗazu bayan an tashi karatun sahihu muslim muna ƙara sanar da al'ummar musulmi darussa da ake a darul hadisi salafiya darussa ne na kowa da kowa kuma kowa na iya ainihin halarta darussan nan ana yi akwai na asuba karfe shida zuwa bakwai da rabi kamar yadda ka ji mun faɗi akwai na la'asar karfe hudun rabi zuwa karfe shida su ne asabar da lahadi sahihu muslim akwai na magariba da isha daga karfe bakwai zuwa karfe takwas da rabi su waɗannan darussa ana fara su daga talata laraba alhamis da juma'a ranar talata tafsirin alkur'ani asalin tafsirinmu da muka fara a nan shekaru biyu da suka gabata shine muka je muka ɗora a kai tun da dai ga tsarin da muka yi cewa da watan azumi za mu rinka yin tafsirin alkur'ani kullum a can da la'asar sai muka ga cewa to wannan karatun bukhari idan azumi ya yi sai ya dawo nan sai ya zama kullum ake yin shi da daddare sai zama can ayi yi tafsiri kullum da la'asar nan da daddare kullum ayi karatun hadisi insha Allah jama'a mun fahimta to wannan tafsirin da muka fara a nan to shine aka ci gaba a can duk ranar talata karfe bakwai zuwa karfe takwas da ainihin rabi wato hikimar mu na yin jinkiri din duk da cewa yanzu yanayi ya canza shine mutanen da suke yin sallolin magariba a masallatansu ka yi sallar magariba a masallacin ku a gwargwaje ne ko a kwarbai ne ko a sabon gari har ka iso karfe bakwai sai a fara hikimar da ta sa da asuba muke yi karfe shida saboda ka sallar asuba a masallacin ku karfe shida ka iso a zo a fara turan talata dai tafsiri ne ranar laraba karatun littafin sunanin nasa'i gashi nan ana sai da shi ko ina naira dubu biyu da ɗari hudu ko kuma naira dubu ɗaya da ɗari takwas